kuma wannan shine wato fahimtar da ayar alqur'ani ta goya ma baya sunnar manzon Allah ta ƙarfafa tun daga hadisin Marsad bin Abi Marsad al-Ganawi wal mashhur fi dhalika ayatun nur sannan ayar da Allah ke cewa azani la yankihu illa zaniya aw mushrika wannan aya tana ƙarfafa wannan fahimta akan cewa haramun ne a samu aure tsakanin wanda bai taba zina ba da kuma matar da aka samu shaidan zina tare da ita kuma ko da ya taba zina idan dai mace ya zamanto an samu shaidan zina tare da ita to haramun ne ya aure ta tunda shi shi zinan Allah bai bayyana ta ba Allah ya rufe masa asiri matukar zina ta bayyana jama'a sun shaida ga mace haramun ne a aure ta hakanan idan shaidar zina ta tabbata ga wani namiji haramun ne a aure shi ga hadisin marsad bin abi marsad al-ganawi wanda yake tabbatar da haka domin labarin da ya tabbata shine ita wannan anako matan nan da ta yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin jahiliya take karuwanci marsad bin abi marsad an ce wato ita wannan mata ƙawarsa ce me ake nufi da ƙawarsa dama can akwai mu'amala tsakaninsa da ita ka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islamu ya jubbu ma qablahu idan mutum ya musulunta to musuluncin da yayi ya rusa duk zunuban da ya aikata a baya saboda haka komai munin zunubin mutum Allah ya gafarta masa a can zamanin jahiliya kawarsa ce yanzu gashi ya musulunta yazo yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah in Aureta. sai Allah ya saukar da wannan aya ashe kaga koda ka taba zina idan ya kasance ka bar zinan kuma Allah ya rufa maka asiri haramun ne ka auri matar da take da shaidan zina a tare da ita kuma babu tabbacin cewa ta tuba kamar labarin anaku da marsad bin abi marsad alganawi wannan ita ce fahimtar malamai da dama kamar al-imamu ahmad bin hanbal da kuma shekul islam ibn taimiyya yana da kyau mu gane kamar yadda muka fara bayani wannan aya tana cikin ayoyi da suke da wahalan fassara kuma babu shakka haka ne malamai sun samu sabanin fahimta akan fassararta an samu ƙauli guda biyu alƙaulul awwal annaha tadullu ala taharib ƙauli na farko malamai suna cewa ayan nan tana nuna cewa haramun ne a auri mazinaciya kamar yadda bayani ya gabata wannan ita ce fahimtar al-imamu ahmad bin hanbal a yadda shekul islam ya faɗa kuma ka duba littafin ibnu qudama al-mughni mujallar na bakwai shafi na ɗari da takwas zaka gani وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة القصيرة شيخ الإسلام yana goyon bayan wannan fahimta ayan nan tana nuna cewa haramun ne a auri mazinaciya haramun ne a auri mazinaci ka duba a majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyar shafi na ɗari uku da goma sha biyar da mujallar na talatin da biyu shafi na ɗari da goma sha uku ibn al-qayyim al-jawziya shi ma wannan fahimtar ya ɗauka ka duba igasatul lahafan mujallar na farko shafi na sittin da biyar sannan al-imam shafi'i Allah ya ji kansa yana ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobi guda hudu ɗin nan shahararru al-imam shafi'i shi ma wannan ita ce fahimtarsa akan cewa haramun ne a auri mazinaciya da mazinaci sai dai fahimtar al'imamu shafi'i ita ce ayar an shafe ta wa ajazar zawaji min zani awi zaniya don haka maganarsa da malaman fikihu suke ɗaukowa ita ce babu laifi don an samu aure tsakaninka da mazinaciya ko tsakanin mace da wani mazinaci wannan ita ce fahimta wanda ta tabbata a mashabar al'imamu shafi'i amma babu shakka yana cikin waɗanda suke goyon bayan fahimtar da al'imam Ahmad bin Hanbal yake da ita ɗinnan cewa aya tana haramta aure da wanda yake da shaidan zina ko wacce take da shaidan zina ka duba littafinsa al'ummu mujallar na biyar shafi na 158 malaman tafsiri don haka in ka duba littafan tafsiri duka za ka ga saɓani da aka samu na malaman sunna tun daga zamanin farko game da fassarar wannan aya saɓanin yana da yawan gaske kwarai al-imamu shafi'i yi magana cikin littafin nasa na al'ummu yake cewa ayan babu shakka an samu saɓanin fahimta game da fassararta tun daga kan tabi'ai tabi'ai su ne almajiran sahabban manzon Allah misali ibn musayyab yana cewa wannan aya an shafi aikinta innaha suka. wannan aya azzani la yankihu illa zaniya illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minin ibn al-musayyib yake cewa an shafi aiki da wannan aya akwai aya ta suratul nur har yanzu aya ta 32 ita ce ta goge aiki da wannan aya ita ce wa ankihul ayama minkum Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ima'ikum wannan aya ita ce ta goge waccan aya ta farkon suratul nur Allah ya ce ku auri gauraye daga cikinku wa salihin min ibadikum wa ima'ikum da kuma na kwarai daga cikin bayinku da kuyanginku wato Allah ya ba da dama a auri gauro da aka ce al'ayama ana nufin jam'i na gauro wato ku auri gauraye daga cikinku dukan wani wanda bayi da aure mace ko namiji a aure shi kaga wannan ayan ta taho da bayani mai gamewa fahiya min ayamal muslimina don haka da aka ce mazinaciya kar a aure ta to ga wata aya da take cewa a auri gwauraye ita ma mazinaciya tana cikin gwauraye da Allah ya ware ta sai ce illa zaniya sai dai mazinaciya to Allah bai ware ta ba tunda Allah bai ware ta ba don haka dukkan wani gwauro a aure shi haka nan dukkan wata mace da ba ta da aure ita ma a aure ta Allah ya ce wa salihin min ibadikum wa imaikum fa hadha kama qala ibn al-musayyib insha Allah al-imam shafi'i yace wannan ita ce fahimtar wannan tabi'i da ake ce masa ibn al-musayyib surikin abu huraira Allah shi kara masa yarda wannan ita ce fahimtarsa dogaro da cewa an samu wata aya wacce ta shafe waccan aya don haka babu laifi don an samu aure tsakaninka da mazinaciya kauli na farko kenan cewa ta dullu ala tahrim ayan nan